أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana wannan ibada da muka aiwatar yanzu sanya mana ita cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan asabar da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 181 181 mai fatawa yana fatawa ne akan shimfidun da muke sallah akan su irin waɗannan darduma masu design ko barni ko ta shimfida dai da ake sallah akan ta mai fatawa yana cewa akramakallah ma hukmu salati ala al-furushi al-muhtawiyati ala ar-rusumi allati ala shakli al-bina'i al-islami menene hukuncin yin sallah akan shimfidu waɗanda suke ɗauke da zane allati ala shaklil bina'il islami wanda zanen yana kama da gini irin na musulunci gini irin na musulunci misali kama huwa maujudun bil furushil maujudati bil masajidi haliyan kamar yadda yake a dardumomi da shimfiɗu da ake sanyawa a masallatai a yanzu haka wata darduma sai kaga an sa hoton masallaci ne haka da irin husumiya din nan da manara da hoton masallaci haka da waɗansu zane-zane ko kaga hoton ka'aba ne a jikin masallacin wa ma hukmu salati alaiha me hukuncin sallah akan waɗannan shimfiɗun idza kanat tahtawi ala silbani idan kuma shimfiɗin suna ɗauke da cross cross mutum ya duba shimfiɗan shi duk akwai irin cross na kiristoci wanda suke sawa a wuya ɗin nan ko kuma dai cross kawai wa hal yalzamu min al-hukmi ala shakli bi annahu salibun shin ana iya zartar ma wannan zanen hukuncin cewa cross ne kai tsaye ko da haka ɗan zane aka yi mai tsawo sai aka gice ɗayan haka ko da misali irin T ne aka gani small letter T small letter aka gani shin za a iya wannan hukuncin cewa cross ne kuma akan shimfiɗan da nake sallah ne na ganshi wa hal yalzamu min al-hukm bi annahu salibun bi an yakuna za tarafin sufuliyin tawilin wa tarafin uluwiyin qasirin ma tasawil janibai kamar yadda na faɗa wannan gefen yarduman yana da tsawo haka vertically yana da tsawo haka to can kuma wajen faɗin shi sai ya tsuke ya tsuke ko za mu iya hukunci ma wannan shimfiɗar mu ce kawai cross ne tunda ya bada da shape na cross an yuhkamu ala kulli khattayn muta'adimaini bi annahu salibun ko muna iya hukunci ga duk wani layi da muka gani yayi tsawo can kuma sai aka giciye shi za mu iya hukunci cewa wannan cross ne kai tsaye narjo ifadatana an Alhazal, mawdu' muna son da Allah ku ba mu fatawa ku amfanar da mu game da wannan matsalar li umumil ibtila'i bihi saboda a yanzu ko ina an jarabtu da irin waɗannan shimfiɗu yanzu kamar wannan ya mutu ya zira mai ido ya zira mai ido sai ya ga wannan ai kaman cross ne wannan ai kaman cross ne ga nan ya yi tsawo haka ga nan kuma faɗin shi ya zo a tsakiya ko ya zira ma wani zane ido sai ya ga kawai layi a giciye haka mai tsawo mai tsawo haka ɗaya a giciye ta sama ya zira mai ido kawai shi ya dace tattara wannan darduman ya ajiye shi ya ce kawai cross ne akwai cross a kai sannan kuma bugu da ƙari idan ya yi sallah a kai mai hukuncin sallah wa yahfazu Allah wa yahfazukum wa yar'akum Allah tsare mana ku malam Allah kuma ya kare mana ku malamai suka ce awalan amsa ta farko almasajidu buyutullahi ta'ala masallatai dai ɗakuna ne na Allah subhanahu wa ta'ala buniyat li'iqamati salati an gina su ne domin tsaida sallah a ciki wali tasbihillahi da tsarkake Allah fiha a cikinsu bil guduwi safe wal asali da yamma ma'a ƙalbi tare da halarto da zuciya akan sallan da natsuwa da tattaro da hankali akan sallan ba a son mutum yana sallah hankalinki a kauce yana tunanin wani abu a can ana so ya tattaro hankalin shi da tunanin shi da natsuwan shi gaba daya akan wannan sallan da yake wabbara'a ya zamanto mai halarto da zuciyar khushu'i da tsoro da natsuwa wa lahi da tsoron Allah mai sallah lokacin da yake rika tuna Allah ne kawai subhanahu ta'ala a gaban shi da lahirarsa war rusumu irin waɗannan zane-zanen wazzakharif da irin waɗannan ƙawa-ƙawa da ado-ado da ake yi wa darduma fil furushi a shimfiɗu na almasajid na masallatai wa juduraniha da bangon masallaci kaga an yi rubutu an yi design an rubuta ƙur'ani an rubuta wata fulawa haka an rubuta fulawa mimma yushghilul qalba irin abin da ke shagaltar da zuciya ya kauda ya kauda ita an zikirillahi daga ambaton Allah da tuna Allah wa yuzhibu bi kathiri min khushu'il musalli. yakan tafiyar da mafiya yawan natsuwan masu sallah ولهذا كرهه كثير من السلف wato magabata sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba su yadda da irin waɗannan shimfiɗun masu dizayin da zane na fulawa ba saboda wannan sababin wani sai a yi ta sallah yana zira musu ido a yi ta sallah yana zira musu ido ko a yi sallah yana kallon sama yana karanta abin da aka rubuta ko yana kallon fulawa musalla in masallacin annabi masallacin haram masallacin makka idan ka je za ka ga iri waɗannan design musamman ma masallacin madina da waɗansu masallatai su ma suna kofowa to magabata gaba ɗaya su ba su yi amfani da wannan ba suna shimfiɗa shimfiɗa ce plain kawai wanda babu komai ko zane saboda haka malamai suka ce fayyan bazilin musulmi na ya dace ga musulmai an yi bo zalika hun su rika nesanta irin waɗannan daga masallatansu muhafazatan ala kamali ibadatihim saboda kiyaye kamalar wato ibadarsu bi ibadil mashazili anil makani makin, da nesantar da duk wani abun da zai shagaltar da mutum daga wurare allati yataqarrabuna fiha lillahi rabbil alamin daga wuraren da suke neman kusanci ga Allah maɗaukacin sarki raja a izamil ajari wa mazidi thawab saboda sa ran a samu lada mai girma da ƙarin lada amma salatu alaiha amma duk wanda ya salla akan irin waɗannan darduma masu design da fulawa da zane-zane fa salatuhu sahihatun sallan shi ta inganta sallan shi ta inganta ba za a ce bata inganta ba don ba najasa bane don ba najasa bane amma idan mutum ya shagaltu da kallon su zaka ga ladan shi zai ragu ladan shi zai ragu me yasa aka ce mai sallah idan zai sallah ya rika kallon ƙasa haka ya daina kallon jama'a wani idan yana kallon jama'a sai ya kalli hulan wani sai ya kalli hulan wannan ya kalli hulan wannan ce kai wannan ta kai dubu ashirin na san irin wannan kai wannan da manga ce kai wannan kaza ne wannan kaza ne sai kaga mutum yana sallah yana lissafin huluna da su. ya ga hulan wannan ko ya ga yadin jikin wannan ce kai wannan yadin ai gezna ne kai ai wannan mai zafin ne ai wannan ta kai dubu kaza wannan ta kai dubu kaza shi sa aka ce mai sallah ya rika kallon ƙasa to kana kallon ƙasan kuma ga wani irin design kuma an kawo maka shi ma inda kake sa ido. sai ya ƙara shagaltar da kai sai ya ƙara shagaltar da kai to mutum da ya yi ƙoƙari ya rika nisantan irin wannan saniyan abu na biyu asalibu salibu cross shi'arun nasara wato alama ce simbol ne na kiristoci ya bauna hufi ma'abidihim wanda suke sanya su wuraren ibadansu da cocinansu wa yu'azzimunahu suna girmama shi matuƙa wa yatabirunahu ramzan liqadiyatin tabibatin kadibatin suna ɗaukan shi wani simbol ne wata alama ce ta ƙarya wanda ƙarya ne suka ƙirƙiro kawai wa atiqadin batilin da wata aƙida gurɓatacciya game da cross don suna da aƙida in mutu ya rataye shi bala'i ba zai same shi ba in mutu ya rataye shi musiba ba zai same shi ba in mutu ya rataye shi aljanu shaidanu makiya masu sihiri masu jifa masu kambun baka duka ba za su iya samun shi ba ko mota ta yawa ba za ta yi hatsari ba ko mota ta duk suna don duk wanda ya rataye shi is safe is safe a watiƙadin baɗin huwa salibul masih suna za'am suna rayawa cewa annabi isa ne a jikin wannan cross ɗin ibnu maryam alaihi salatu wassalam wa qad akzaba Allahu ta'ala nasara Allah ya ƙaryata yahudu da kiristoci bisa wannan cross din da suke ratayawa fi zalika faqala subhanahu wa ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum basu kashe shi ba basu giciye shi ba wani ne kawai aka jefa masa kamannin annabi Isa din saboda haka fala yajuzu lil muslimina baya taba halatta ga musulmai an Aluhu fi furushi masajidihim su sanya shi a shimfiɗun da suke sallah a kai ko da mutum ya sayi shimfiɗa ko darduma ko taburma ya ga kuros ƙarara to kada ya sayi wannan ya kawo shi rika sallah a ciki ko da a masallaci ne ko da a wajen masallaci ne ko da a gida ne za a shimfiɗa a rika zama mutum bai kamata ya shiga da wannan aƙidar simbol alama ta aƙidansu cikin gidan shi ba wala an yabko alaihi ko su rika zama a kai bal yajibu an yatakhallasu minhu dole kawai su kauda wannan cross din in suna son shimfidan su kauda wannan cross din taya bitamsihi ta hanyar share shi wal qada'i ala ma'alimihi da cire dukkan alamunsa da suke kai bu'udan anil munkari domin ne santan abun ki abun kyama wa an an mashabihin nasara da kuma kauce kaucewa kamanceceniya da kiristocin sun shimfiɗa a gidajensu saboda aƙidansu ne ya sa suka saya kai ma ka sayo ka shimfiɗa kai ko baka kan aƙidan to akwai attashabu akwai kamanceceniya umuman wa fi muqaddasatihim khassatan musulmai su kau da shi daga wuraren ibadansu gaba ɗaya su ma suna sashi a wuraren ibadansu suna sujada suna girmama shi suna rufe ido kai ma ka ɗauko ka kawo masallaci kana sallah a kai to duk irin wannan a samu musulmi yana saba musu wala baina ma idza kana al-khatt al-amudi fi as-salib min al-ufuqi wa ma idza kana mithlu sawa'un kaga wani layi mai tsawo haka a tsaye dayan kuma a kwance haka sawa'un ka gani shi din ne ba shi bane ko darduman ne aka yi ta a haka duk mutum ya kauce musu kada ya saya matukan akwai madadinsu da za ka saya wanda babu wannan zanen وما بين ولا ما بينما إذا كان الجزء الأعلى من مقاطع الخطين أكثر أو مساوي للأسفل ko kuma darduma an yi ta nan yana da faɗi can kuma har ya tsuke haka ya tafi yi tsawo haka ko ma ya ke, bai dace dai in mutu ya ga alama ne na cross ya saya ba to wannan shine karatun mu na yau shi ma da yake yana da tsawo ita fatawar za mu karanta guda ɗaya kawai da fata Allah ƙara wa rayuwa albarka sa a gama da duniya lafiya safiyar wannan asabar din Allah samu wani ciki yardan Allah da amincin Allah a ciki subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh